radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shar hausa radio vh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na malika iran akwai shirin nan na kidakidan kiɗen iraniyawa wanda shi zama kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su to amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan mayan shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da hamsin da shida da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan mayan shekara ta alif ɗari takwas da sittin da bakwai a kafa a kasar luxembourg a nahiyar turai kafin haka dai a tsakanin karni na goma zuwa goma sha biyar miladiya kasar ta kasance karkashin ikon daular roma ta yamma sai kuma karshen karni na goma sha biyar ta fada a karkashin ikon kasar holland bayan haka kuma ta zama bangaren kasar jamus bayan da majalisar vienna ta amince da hakan kafin shekara ta 1867 yankin luxembourg ya zama yanki mafi arziki a kasar jamus da haka ne ma a ranar ɗaya ga watan mayu na shekara ta 1867 wakilan kasashen ingila faransa da kuma prussia a taron london suka buƙaci a bawa yankin luxembourg 'yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau ƙasar luxembourg da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 2,500 sannan kuma tana kwaftaka da ƙasashen jamus faransa da kuma belgium masu saurari ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a ranar irin ta yau wata 11 ga watan mayan shekara ta 1935 aka fara aiki da transmitter ta talabijin a karan farko a duniya a birnin berlin na jamus wani injiniya ɗan ƙasar ne mai suna paul nickpo shi ne kirkiro ta kuma kafin haka shi ne kirkiro talabijin da kansa nickpo ya amfani da fasahar maido hoto zuwa laika masu motsi sannan kuma daga baya ya sake mai da layukan ta hanyar aikewa da hotunan talabijin zuwa wurare masu nisa daga bisani kuma bayan samun bunƙasa wannan ci gaba na ilimin kimiyya da fasaha an faɗaɗa wannan fasaha wadda ta zama talabijin da ake amfani da ita a halin yanzu a duniya da ƙarshen masu saurare ko kusan cewa shekaru 83 da sa gabata a rana irin ta yau 11 ga watan mayun shekara ta 1940 sojin kawance na kasashen ingila faransa suka shiga cikin kasar belgium domin ba ta kariya daga barazanar sojojin nazi na kasar jamus kafin wannan lokacin da gwamnatin nazi karkashin jagorancin adolf hitler ta fara yan barazanar mamaye kasar belgium tare da kwaci iko da ita baki daya lamar da ya sanya sojojin kawance na kasashen faransa da ingila suka shiga cikin kasar ta belgium domin taimaka mata da dakarunta wajen tunkara sojojin nazi da karshe dai bayan sojojin hitler sun wargaza sojojin belgium da na ingila da faransa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 to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu amurka ta sake jaddada goyon bayanta akan hare-haren da isra'ila ke kaiwa akan al'ummar yankin zirin gaza iran ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta tura jakadanta zuwa birnin riyadh na kasar saudiya shugaba buhari na taron najeriya na shirin sake cewa kasar wani bashi na dala miliyan 800 kafin ya sauka daga mulki tanzu kuma ga labaran da ke dake mai baiwa gwamnatin amurka shawarwari akan harkokin tsaro jack sullivan ya da goyon bayan gwamnatin amurka ga gwamnatin yahudawan isra'ila kan ci gaba da kai har hare take a kan al'ummar yankin zirin gaza wanda ke sanadiyar mutuwar fararen hula da kananan yara da mata da kuma rusa makarantu da wuraren hidimomi na al'umma bisa hujjar cewa isra'ilan tana kai har hare na kare kanta jami'in ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta waitar ho da takwaransa na isra'ilan a ranar yau alhamis inda suka tattauna halin da ake ciki yankin zin gaza da kuma musar wuta tsakanin kungiyar gwagwarmar falastinawa da kuma gwamnatin yahudawa 'yan mamaya a cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar a yau din ta ce sylvan ya ji da goyon bayan gwamnatin amurka ga tsaron isra'ila da kuma hakikanin cewa hakan abin da take yi tana kare kanta ne sanar ta kara da cewa amurkan za ta ci gaba da yin kokari domin ganin cewa an tsage ta buɗe wuta da ma dakatar da tashashen hankulan gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa nan ba jima ba za ta tura ta zuwa birnin riyadh na kasar saudiya domin ci gaba da gudanar da ayyuka na hulɗoɗin diplomasiya tsakanin kasashen biyu ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir yan ne ya bayyana hakan da ya ce nan ba da jimawa ba iran din za ta tura jikadan nata zuwa birnin riyadh domin aiwatar da hirjejiniyar da aka cimma tsakanin kasashen saudiya da iran kuma ci gaba da bunƙasa hulɗa ta diplomasiya tsakanin su babban jami'in diplomasiya na iran da ya bayyana hakan ne a wata hira da kamfanin dillancin labaran ikana mai alaƙa da majalisar dokokin ƙasar ta iran hira da aka watsa a jiya laraba kuma ƙara da cewa nan ba da jamawa ba za a ji cikakken bayani dangane da buɗe ofishin jakadancin saudiya a birnin tehran hussein amir abdullahi na ƙara da cewa mai da alaƙa da ke tsakanin iran da saudiya na samar da babban yanayi na karfin gwiwa a tsakanin kasashen biyu domin cimma muradinsu na yanke da ma na ƙasa da ƙasa da kuma duniyar musulmi waɗannan kalamai suna zuwa ne a yanda ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu sa gudanar da taron su na farko a cikin shekaru bakwai ranar shida ga watan afrilun da ya gabata a birnin beijing na ƙasar china inda aka cimma matsaya ta dawo da alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu to jama'a masu saurari kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran shugaba buhari na tarayyar najeriya yana neman amincewar majalisar dattawa domin karɓo bashin dala miliyan 800 daga bankin duniya jaridar daily trust ta najeriya ɗin ta da rahoton cewa hakan yana kunshe ne a cikin wata wasiƙa wadda shugaba buhari ya aiki wa majalisar dattawa ɗin kuma aka karanta ta yayin zaman da ya gudana majalisar a ranar talata ta gabata wasikar shugaba buharin ta yi bayanin cewa za a coba shi ne domin rage raɗaɗin da za a fuskanta bayan janye tallafin man fetur da za a yi don ana ita wa da a wata sanarwa da gwamnatin tarayyar ta fitar a watan afrilu ta bayyana cewa tallafin dala miliyan 800 na bankin duniya ɗin za a yi amfani da shi ne ga 'yan najeriya masu rauni su kimanin miliyan 50 ko kuma gidaje miliyan 10 a cewar ministar kuɗi da kasafi da tsare-tsare ta najeriya ɗin zainab ahmad za a raba tallafin ne bisa shirin da aka yi na cire tallafin mai a watan yuni mai kamawa ministar ta ce ana ci gaba da aiki tare da sabon kwamitin miƙa mulki na shugaban ƙasa da gwamnati mai jiran gado domin tafiyar da shirin wanda ya hada da bukatun samar da bas da wasu bukatu da dama na 'yan najeriya to a bangaren wasanni kuwa dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta barcelona wato sagio basquets ya tabbata cewa zai bayar kungiyar kwallon kafan ta barcelona a karshen kakar nan ban kwashe tsawon shekaru goma sha takwas yana buga mata wasa tsohon dan kwallon kafa na tawagar spain ya buga ma kungiyar kwallon kafa ta barcelona wasanni akalla 718 wanda kuma shine na uku a wajen yawan buga ma kungiyar ta barcelona wasanni dan kwallon da ya lashe kyaututtuka da dama a kungiyar kwallon kafa ta barcelona ciki har da daukar kofin la liga na takwas da kuma copa del rey guda bakwai da kuma spanish super cup shi ma guda bakwai da kuma wasannin champions league so uku to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu za fara da shirin nan na muleka iran Amurka iran jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin na cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare da na al'adu masu da tarihi da maraya na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya kai da ma kasuwanci da fatan masu sun ci da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin, a shirin namu zai muku bayani ne kuma da garamin bikin baje kolin nau'o'in kayayyaki daban-daban da ake kerawa a cikin gida a nan kasar iran kuma shine karo na biyar da aka taba gudanarwa a ban filin baje koli da ke nan birnin tehran an kesa cewa kimanin kamfanin kimiyya da fasaha guda dubu hudu ne suka je wajen bikin baje kolin na irin kayayyakin da suke kerawa yayin da 'yan kasuwa da masu zuba hannun jari sama da dubu saba'in ne suka halarci wannan wuri domin nuna irin nasarori da suka samu a ɓangarori daban-daban da suka yi fice ko kuma suke da kwarewa a kai babban hadafin gwamna da wannan gagarumin bikin baje koli na biyar da aka kira da iran expo shine bayyana irin kwarewa da kamfanoni suke da shi a ƙasar iran a bangaren kimiyya da fasaha kuma ba an yi shi ne domin bayyana irin kere-keren da suke da shi ba kawai da samar da abokan cinikayya har ma da bayyana irin shirye-shiryen da ake da shi a nan gaba wajen samar da farashi da ya dace da zai yi gogayya a kasuwar duniya da samar da kayayyaki masu nagarta a mataki na ƙasa da ƙasa. a nasa ɓangaren mataimakin ministan talan arziki na ƙasar iran da yake bayani a wajen bikin baje kolin ya faɗi cewa Kalla akwai kamfanoni na cikin gida da suka kai dubu ɗari bakwai da hamsin da suka baje kayayyakinsu a wannan waje yayin da kuma wakilin kasashen duniya fiye da sittin ne suka halarci wannan wurin akwai kayayyaki masu yawa da iran za ta iya gabatarwa a kasuwanni irin na latin amurka domin amfaninsu a gefen wajen baje kolin 'yan jaridu sun tattauna da wakilai da suka zo da kasashen haɗaɗɗiyar dolar larabawa pakistan rasha turkiya china burkina faso nigeria niger da dai sauransu abubuwan da aka baje kolin sa a wajen sun da abubuwan da suka shafi bangaren magunguna abinci man fetur na'urori daban-daban da aka kirkira a cikin gida don amfanin gida ko kuma amfanin manyan kamfanoni da yake bayani a matsayin babban bako a wajen da ya halarci wurin wannan biki na baje koli dr abdullahi askari kuma tsohon shugaban hukumar radio da talabijin na kasar iran da yake ya tattauna da manema labarai wajen bikin baje kolin ya faɗi cewa eh, به هر حال بازار آفریقا مردمان آفریقا مردمان خوب و نجیبی هستند و بازار آفریقا هم بازار خوبی است kasuwar afirka tana da yanayi mai kyau don musayan kayayyaki da iran sannan kuma masana'antu da abubuwan da ake samarwa daga albarkatun man fetur a yankin tekun fasha suna nazari game da kasuwannin afirka don bunƙasa cinikayya tsakanin iran da nahiyar با بازارهای کشورهای آفریقایی و تبادلات تجاری و بازرگانی یعنی محصولات پتروشیمی رو ما بفروشیم و از اون ور محصولاتی که کشورهای آفریقایی دارن ما بخریم و تبادلات و همکاری های تجاری و صنعتیمون رو با کشورهای آفریقایی در واقع رشد بدیم ya ce kasuwar afirka tana jan hankali matuka kuma tana da kyakkyawar makoma shugaban yanki a cibiyar kasuwanci ta burkina faso mai suna hussein kone da ya zo daga ƙasar burkina faso a hira da wakilinmu radio voh hausa ya yi da shi a nan birnin tehran a wajen bikin ya faɗi cewa iran ta da bar dama ta ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci da jan hankalin masu sha'awar sanya hannayen jari a nahiyar da ake tambayan shi ko mai zai ce game da yadda ya ga wannan bikin baje koli na gudana sai ya bayyana cewa i find the expo very big and very great uh, it's uh, very important for us to be here bikin ya yi kyau sosai uh, kuma ya ga abubuwa masu yawa da amfani sosai kuma a bikin da za a yi a shekara mai zuwa burkina faso za ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda za su halarta domin sun ga abubuwa dama za su iya amfanuwa da su. Eh, eh, eh, I think it will be very important to ask. ma saurare laifin daɗi karewa ga shi mun kwararo bayani amma lokacin da aka ɗiran shirin ya kawo jiki zan ji alin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani shiri na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin da zamu kawo muku yarakin da muka yi da wasu daga cikin baƙi da suka raci wurin wannan biki na Iran Expo inda aka baje kolin kayayyakin kere-kere na cikin gida da Iran take yi domin kashe kwarkwatar ido da kuma jan hankalin masu zuba hannun jari da sauran wakilai daga suka zo kasashen duniya daban-daban domin su shigo a dama da su a madadin wanda suka tallafa shi da kammala ni da na kanta da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi masu nishaɗantarwa da suka yi magana akan maudu'ai daban-daban domin amfanin masu saurare. To yau shirin namu ya gaito muku na babban bako ne kuma ya ci mawaƙi a ƙasar Iran mai suna Kamal Kadiri domin jin irin abin da ya tanadar mana da fatan masu zama kuma za su jaɗin waka da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi to ga fili ga mai doki. یارا چم رگا لنا آمين حنا سيخوما عزريانم كشه بدولو چوما اخسر گردانی تو یعنی بتاسم ای خرمان madalla da kamal kadiri cikin wannan waka da ya rera ma da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin irin abubuwan da ya bayyana a cikin wannan waka a nan zan janin zamun shirin gan lokacin a ranar mu a tarbe mu na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan waƙe-waƙen da kiɗe-kiɗe a makafin wannan lokacin amma adin wanda suka taimaka shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.housetv1.ng a huta lafiya. kawo karshen shirin nan baki ɗaya na wannan lokaci sai Allah kai mu can an jima da maza a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya you